وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na 125 a karatun littafin al'adabul mufrad littafin al'imam al-bukhari rahimahullah ta'ala za mu karanta hadisi na 567 shafi na 565 kenan zuwa hadisin 601 insha Allah ta'ala wannan karatu yana dauke da bayani akan kunya a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wato matsayin kunya a sunnar manzon Allah Imam Bukhari ya yi babi na 271 musamman don bayani akan matsayin kunya alhaya babu hayayi babi da ke bayani akan alhaya kunya da yake nufi da kunya الإمام الرجب الأصفهاني وان ده يرسى هجرة قريب يرد بيو shekara 938 da suka wuce Allah ya masa rahama ya ce alhaya'u in kibabun nafsi anil qabil wato abinda ake ce kunya wata ɗabi'a ce da Allah maɗaukake sanya ma ɗan adam a dalilin wannan ɗabi'ar ɗan adam yake kyamar aikata abu mara kyau wato kunya ɗabi'a ce idan aka ce ɗabi'a ana nufin hali ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci ɗan adam a kai al'imamun rajin ya ce wa huwa min khasa'isul insani kunya tana daga halayen da ɗan adam yake banta da su biyar tabi'a an irtika bi kulli ma yashtahi Allah ya sanya ma ɗan adam kunya saboda ta tsare shi kada ya aikata duk abin da yake sha'awa fala ya kunu kalbahima saboda haka dan adam ya bambanta da dabba domin dabba ba ta da kunya don haka isa ya ce um, alhaya min kafa'isil insan kunya tana daga ɗabi'a da Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance dan adam da ita saboda haka ita kunya asali ɗabi'a ce da Allah ya sanya a cikin halittar ɗan adam a cikin ransa me ya dalilin sanya wannan kunya a ɗabi'a ta ɗan adam saboda ta rika tsare mutum kada duk abin da mutum yake so ya ce zai aikata wato kunya ita ce take tsare shi ibn hajar a littafin fathul bari mujallar na farko shafi na 68 eh, yake wa fi sharhi ta sashen shari'a idan aka ce kunya kulukun ya ba'aku na bil qabih wa yamna min at fi haqqi bil haqqi wato ɗabi'a ce da Allah subhanahu wata'ala ya sanya a halittar ɗan adam wanda take sa ya nisanci munanan abubuwa kuma wannan ɗabi'a ta kunya ita ce take hana mutum ya zamanto ya tauye hakkokin wasu don haka ta annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin imran bin husayn wanda ya zo a sahih muslim yana babu adadi shu'abil iman annabi sallallahu alaihi wasallam yace alhaya'u khairun kulluhu ita kunya baki ka alkhairi gaba ka alkhairi wato cewar annabi sallallahu alaihi wasallam kunya gaba ka alkhairi wannan baya nuna cewar akwai wuraren da shari'a ta hana aiki da kunya kamar yadda al-imam al-baji ya fada Abulwali walid al-baji ya rasu a hijira ta 474 shekara 966 da suka wuce Allah ya masa rahma al-imam al-baji yake fi ma shura fi al-haya bi khilaf ma lam yushrah fi akwai abubuwan da ba a shar'anta a samu kunya a tattare da su ba ya ba da misali ya ce ka ya ilmi kamar wajen koyon ilimi dole ana aje kunya saboda an ayi tambaya game da matsala da ta shafi ilimi idan aka ce za a bi kunya ta wannan gefen to wannan ilimin zai bace wal amr bil ma'ruf haka nan ta wajen wa'azi akan aje kunya saboda a faɗi gaskiya wannan hayya al munkar haka nan ta wajen tsawatarwa game da wani abu mara kyau والحكم بالحق والقيام به haka nan sashin hukunci da gaskiya kamar misali alƙari da sauransu haka nan ta sashin shaida wa ada'i shahada ce ala wajhiha idan mutum zai ba da shaida matukar zai tsaye da gaskiya zo da sai ya aje kunya don haka akwai sassan da shari'a wato ta tsawatar game da aiki da kunya a wannan guri kamar yadda akan samu cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam la shakka kamar yadda malamai suka faɗa haka kunya ɗabi'a ce kuma kunyan nan ita ce take bambanta ɗan adam da dabba wanda wannan ma ya zo cikin bayanin ibn qayyim jawziya a littafin sa littafu dari sa'ada yana mujallar na farko shafin 277 faman la haya alahu wanda ba shi da kunya laisa ma'ahu kunyar al-insaniyya illa al-lahmu wa dam babu wani abu da ke tare da shi ta halittar dan adam sai dai jini da tsoka kawai in dai mutum ba shi da kunya to babu bambanci tsakaninsa da dabba illa ta suran halitta ke ce suratu kuma a zahira kama annahu laysa ma'ahu min alkhairi shay'u tunda annabi sallallahu alaihi ya yace alhaya'u khairun kullu da zaran an ce mutum ya rasa kunya to ya rasa dukkan alkhairi ولولا هذا الخلق لم yukin rabbai in ba dan kunya ba ba za a yi liyafa ga bako ba wato kunya tana sa ka yi liyafa ga bako kunya tana sa bako ya guji abin aikata wani abu mara kyau ga mai gida wanda ya sauke shi walam wafa bil wa'di kunya take sa a cika alkawari walam tu'addil amana kunya take sa a bayar da amana idan aka baka amana ta mai da ita walam tuqbali ahadin haja in ba dan kunya ba da ba za a biya bukatar kowa ba wala taharrar rajulun jamila fa athara bare har ka ga mutum yana neman abubuwa masu kyau kawai banda munana walal qabiha fatajtanibum bare har mutum kaga yana nisantar munanan abubuwa wato waɗannan duka kunya take sa mutum ya kiyaye su wala sufira lahu aura kunya take sa mutum ya rufe al'aurarsa walam tuni amin fahisha kunya take hana mutum aikata alfasha wa kathirun minan nas laula al-haya'u allazi fihi lam yu'addi shay'an min al-umur al-muftarada alayhi ibn al-qayyim jawziya yace mutane da yawa in ba dan kunya ba farillan ma ba za su yi ta ba wato zaka ga kunya takan sa mutum ya zo yi sallah a jami'i ya yin sallah shi kadai a gida kunya takan sa mutum ya yi ƙoƙari ya kamanta riko da gaskiya saboda haka kunya tana taimaka wa ɗan adam ta wajen zamantakewarsa shi kansa shi da abin da ibn qayyim jawziya yake faɗa kuma bisa la'akari da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan dalilin yasa rayuwar kafiri ta fi kama da ta dabba in hum illa kal an'am su ba komai bane face dabbobi saboda duk sa'ilin da mutum ya nisanci shari'ar Allah to yana daɗa nisantar kunya yana daɗa kusantar rayuwa irin ta dabba saboda dabba shine ita ce halittar da Allah subhanahu wa ta'ala mai sanya mata wato kunya a dabi'a ta ba na حدثنا أحمد بن يونس التميمي قال حدثنا زهير بن معاوية المجوي abu haisa matal jufi al-kufi wannan yana cikin malaman masana ilimin tilawar al-qur'ani قال حدثنا منصور بن المعتمر الكوفي عن ربيعي بن حراش الغطفاني قال حدثنا أبو مسعود أبو مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم سنن عقبة بن عمرو الأنصاري akan ce masa abu mas'udin al-ansari قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو مسعود يتشى النبي صلى الله عليه وسلم يتشى إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن مما أدرك الناس من كلام النبوة daga cikin abin da wato mutane suka karar daga maganganu da suke dangantaka da annabci abinda aka samu ragowar magana da take da alaka da annabci idan lam tastahi fasna ma shi? idan baka baka jin kunya to sai ka aikata abin da kaga dama wato wannan yana cikin ragowar maganganu waɗanda suke da alaka da annabci waɗanda ba su ɓace ba tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam don haka yasa malamai suke cewa da dama karin magana da kake gani yana da alaka da annabci da dama karin magana da kake tana dacewa da aya da hadisin manzon Allah to zaka tarar wannan karin magana ba mamaki asali wata magana ce da Allah ya saukar da ita na hikima da annabawan Allah shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da misali ba wai duka bane akwai abubuwa da mutane suka tarar kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam na maganganunsu wanda maganar tana da dangantaka da annabci kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam mutane suna da maganganu da suke waɗannan maganganun asalinsu daga annabci amma su bu sani ba amma ba su ɓace ba duk da cewar manzannin sun riga sun tafi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misalin daya ba wai ita kadai bace wannan magana mimma adraka maganganu suna da dama waɗanda mutane suke suyarsu za ka ji mutane suna faɗin magana a cewa maganar hikima wanda asali tana da alaƙa da annabci akwai wani annabin Allah tabaraka wa ta'ala wanda Allah ya sanar da shi haka amma bayan ya tafi tunda magana ce mai albarka sai ta tabbata ba kowace magana ce take da alaka da annabci ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wannan magana ce da take da alaka da annabci idan lam tastahi fasna ma shi'ta idan ba ka jin kunya sai ka yi abin da ka ga dama wannan hadisin yana sayyid bukhari yana kitabul adab babu idza lam tastahi fasna ma shi'ta akwai babin da al-imam bukhari yayi wannan hadisin. ya kawo hadisi na 2291 kuma ya yi ƙari lafazin ya zo da ɗan bambanci da yadda ya zo a cikin al'adabin mufrad ya ce inna mimma adraka nasu min kalamin nubuwatil ula inna mimma adraka nasu min kalamin nubuwatil ula daga cikin abin da mutane suka riska wanda yake da alaƙa da maganganu na annabci na zamanin farko ba ma annabci na zamanin ƙarshe ba annabci na zamanin farko in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hadisin yana sunan abi dawud yana kitabul adab babu fil haya wanda shi ma ya zo da ƙarin annubuwatul ula ya zo da canjin lafazi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan lam tastahi faf'al ma shi'ita idan na tastahi faf'al maimakon fasna wanda ke nuna ma'anar su guda ne idan baka je kunya sai ka aikata abin da ga dama ibn hajar yana sharhin hadisin al-imam al-bukhari al-littafin fathul bari mujallal shida shafin 605 ya ce abin da ake nufi da annabcin farko allati qabla nabiyyina muhammad sallallahu alaihi wasallam wato ana nufin maganganu da suka tabbata kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin yana sunan ibn majah kitabun zuhdi babul haya yana musnad imam ahmad wannan hadisin ya ta wata riwayar uku batu bin amrin al-ansari shi da abu mas'ud ba shi kadai bane akwai hadisin huzaifa yana littafin al-imam al-bazzar akwai hadisin abu tufail abu tufail shine amir bin wasilat al-laiti wanda shine sahabi na karshe da ya rasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu tufail shi ma ya ruwaito hadisi yana al-mu'jam al-awsat na al-imam tabarani sannan akwai hadisin sayyidina ali bin abi talib yana sunan ad-darqutni sannan akwai hadisin anas bin malik yana ma'rifatu sahaba waɗannan sahabbai duka sun ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan ba ka jin kunya sai ka aikata abin da ka ga dama don haka hadisin bai zo ta sahabi guda ɗaya ba kuma akwai hadisin abdullah bin mas'ud wanda yana al-mujamul awsat shi kuma hadisinsa lafazin ya dan bambanta yace inna akhira ma hufiba min kalamin nubuwa inna akhira ma hufiba min kalamin na ƙarshen abinda aka kiyaye daga maganganu na annabci wato maganganu annabci da suna nan mutane sun kiyaye amma sun ɓace kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam sun ɓace akhira ma hufiba abdullahi bin masudi ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar abu na ƙarshe da aka kiyaye mutane suka tsare suna rikonsa shine idan lam tafsali fasna ma shi idan ba ka jin kunya sai ka yi abin da ta ga dama yana silsilar sahiha hadisin 684 da irwa da hadisin 2673 uku. imam malik Allah ya masa rahma shi ma ya ruwaito hadisin al-sahih al-muwatta amma hadisin ya taho wato mursal hadisin wani tabi'i da ake kiransa abdulkarim bin abin mufarik al-basri yace min kalamin nubuwa yana daga maganganu na annabci idan lam tastahi faf'al ma shi'ta idan baka jin kunya sai ka aikata abin da kaga dama wa wafqu yadayn ihdahuma ala al-ukhra fi salat da dora hannuwa biyu wato mutum ya dora hannun dama a kan na hagu idan yana sallah wannan hadisin al Malik yana da tafi duk da cewa bai jingina shi ga Annabi sallallahu alaihi sallam ba ya da'u yumna ala al-yusra mutum ya dora hannunsa na dama akan hannunsa na hagu idan zai yi sallah wato wannan yana da asali ba ma daga annabi muhammad sallallahu alaihi sallam ba daga annabawa na farko kuma ya zo cikin hadisai da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam lallai siffar sallah ta annabawa ce mutum ya dora hannun dama akan nagu idan yana sallah ba wai manzon Allah kadai ba duka annabawa sai malamin ya ce wa ta'jilul fitri da gaggauta buɗe baki idan mutum yana azumi wal istina'u bis sahur da kuma jinkirta suhur sai alfijir ya kusa fitowa kafin nan mutum zai suhur waɗannan duka wato suna daga sunnonin annabawa ba wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaɗai ba al-imam uh, za mu dubi sharhin da malamai suka yi wannan hadisi na farkon su shine al-imam al mai littafin ma'alim sunan sharhin sunan abi saboda mun ce hadisin ya taho a sunan abi wajen yana kitab al-adab babun fil hayat saboda ka idan ka dubi sharhin sunan abi da na al-imam al-qattabi al-imam al-qattabi ya rasu a hijira ta 388 shekara 1052 da suka wuce Allah ya masa rahama saboda haka yasa ake sanya a cikin malamai na farko waɗanda ake ɗaukan fassaran da suke saboda zamanin su ya fi kusa da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ma'ana ku annal haya ma'anar hadisin nan ita ce wato ita kunya lam yazal amruhu sabitan wasti'maluhu wajiban منذ زمان النبوة الأولى ita kunya al'amarinta bai taba gushewa ba aiki da ita bai taba wato barin wajibi ba riko da kunya dole tun zamanin annabawa na farko ji al'imamu karfabi shi da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi fa innahu ma min nabiyyin illa wa qad nudiba ila haya babu wani annabi face an kwadaitar da shi ya kuma kwadaitar da mutane game da abin da ya shafi kunya duk wani annabi wa kuma an turo shi wato da al'amari da ya kunya wato duk shari'ar da Allah ya aiko ta ga annabawa kowane annabi sai da aka sanya kunya a cikin wannan shari'ar. shine ma'anar bu'isa alai saboda Allah tabaraka wa ta'ala bai tabbatar da annabawa manzanni wato akan shari'a guda ba kowane da irin shari'ar da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta masa amma duk da haka kunya tana tare da kowace shari'a da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu duka annabawansa wa innahu lam yunsakh fi ma nusikha min shara'ihi ba a taba goge wannan shari'ar ba duk da cewar ana samun canjin shari'a za ka samu wani abu a zamanin wani annabi an hana amma a zamanin wannan annabin an halatta ko a samu a wancan zamani an halatta amma a wannan zamani an hana Allah yana canza shari'a tsakanin annabawa bisa ga canjin wato zamani na mutane za ka samu a wani zamani wannan abin ya dace da al'adarsu saboda ta Allah zai kyale su da ita amma wani zamani kuma sai Allah ya canza wannan saboda bai dace da ɗabi'arsu ba bai dace da ƙirar da aka musu a wannan zamanin ba to amma duk da haka kunya ba a taɓa cire ta ba in ji al-imam al-khattabi me yasa wadalika annahu amrun qad ulima sawabu saboda kunya abu ne wanda an sani wato tana da kyau wa bana fadluhu falalaka ta bayyana wattafaqat al-uqulu ala husni hankulan mutane sun yadda kunya tana da kyau duk mutane sun yadda kunya abu ne mai kyau wa ma kana hadhihi sifatuhu lam yajri alayhi an-nasu wa tabdil idan ku ya zama kunya tana da irin wannan matsayi to ba zai yiwu a canza ta ba ba zai yiwu a goge ta ba a shari'ar da Allah subhanahu ya ba mu wani annabi yace al-hikmatu fi ta'biri bi lafzi al-amri dun al-khabari fil hadith أن الذي يكف الإنسان عن مواقعة الشر هو الحياء wannan hadisin ya zo da umarni idan lam tasna tastahi fasna ma shi'ta fasna ma shi'ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai abin da kaga dama idan baka da kunya kaga an samu umarni wato yana nufin kunya ita ce tsare mutum ya auta ma sharri فإذا تركه فارك المأمور طبعا بارتكاب كل ya zama mutum ba shi da kunya to zai tamfar wanda aka masa umarni ne wato ya aikata kowane shar saboda ita kunyar ita ce dama take tsare mutum game da ayyuka waɗanda yake shari'a ba ta so ba ko abin da bai dace da ɗabi'a ta ɗan adam ba don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara da cewa idan lam tastahi fasna ma shi idan ba ka jin kunya to kai abin da ka ga ba. kamar umarni ne umarni ne alhali yana tabbatar da ɗabi'ar mutum ne idan dai bayi da kunya to zai aikata abin da ya ga dama Allah ka tare al imamul bagawi shi ma yana cikin eh, malamai na farko shine mai littafin sharh sunna ya rasu a hijira ta 516 shekaru 924 da suka wuce mai littafin sharhu sunna ya yi magana akan wannan hadisi ya kawo fassaran da magabata suka yi dangane da umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a cikin wannan hadisi ya kasa shi kashi uku yana cewa fahimta salaf tana kan ma'ana uku game da umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam na daya ma'ana khabar wa in kana lafzuhu lafzal amri wato annabi yana ba da labari ne ko da yake kalmar ta zo da lafazi na umarni amma hakikani ba umarni annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba wato manzo Allah yana umarni yana ba da labari ka annahu yaqul wato kama annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza lam yamna'uka al-hayahu idan kunya bata hana ka ba fa'alta ma shi'ita mimma tad'uka ilayhi nafsuka min al-kabir wato annabi yana ba da labari ne in kunya ba ta hana ka ba to za ka aikata abin da ranka ya raya maka ko da abin mara kyau ne idan dai kunya ba ta hana ka ba to za a samu kana aikata abin da ka ga dama kaga sai ya zo da lafazi na umarni alhali labari annabi sallallahu alaihi wasallam yake bamu wato manzo Allah yana bamu labarin matsayin kunya ga dan adam idan dai ba shi da ita to kamar manzon Allah yana cewa za ka samu mutum yana aikata abin da ya ga dama ne fassara ta biyu salaf suna cewa ma'ana kul wa'id umarni da annabi yi anan cewa fasna ma shi'ita wato kamar alkawari ne kamar na azaba wato kamar alkawari ne na azaba domin akwai misalin sa a cikin alkur'ani da Allah yake cewa i'malu ma shi'tum Allah yake cewa ku je ku yi abin da kuka ga dama idan Allah ya ce je yi abin da ga dama ai kaga alama ce ta azaba alama ce da take nuna cewar akwai makoma mara kyau gare ka je ka yi abin da ga dama ai ba wai ana cewa je ka yin bane isna ma shi ka fa inna Allah yujazika je ka yi abin da ga dama don ku Allah zai saka ma shine karshen magana saboda haka cewar annabi sallallahu alaihi wasallam fasna ma shita ka je ka yi abin da ga dama a nan kamar awatarwa ne ba wai yana umarni ba ne sannan na uku fasara ta uku salaf suna cewa ma'anahu yambagi an tambura ila ma turidu an tafala duk sa'ilin da ka aikata wani abu to ka dauki kunya ka zama mizani wannan ita ce fasara na uku duk sa'ilin da ka aikata wani abu ka dauki kunya ka zama mizani in ma baka da ilimi in ma baka da ilimi akan cewa wannan abu na da kyau ko bai da kyau ka kaddara kunya ita ce sikelinka fa in kana zalika mimma la yustahya minhu idan wannan abin da zaka aikata mutane ba sa kunyar yinsa shine manzo Allah yake fa abu je kai ba damuwa wato domin kunya ba za ta sa ka aikata abu mara kyau ba saboda ku kunya tana iya zama jagora gare ka zuwa ga alkhairi wa in kana mimma la yustahya minhu fada mimma la yusaha ya minhu fada abin da ya zama kuma wato idan ana kunyarsa ka bar shi idan abin eh, ba a kunyarsa to ka aikata wato kunya tana iya zama jagora ga mutum saboda haka waɗannan fassara kashi uku sanar sun tafi In ji al-imam ko dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba mu labarin halin mara kunya ne shi mutum idan ba shi da kunya zaka samu yana abin da ya ga dama ko kuma na biyu wato tsawatarwa ne manzon Allah ke yi je kai abin da kaga dama dan ku Allah zai saka ma kaga nan ma ya dace da fahimtar da malamai suka yi wato ya dace da ainihin maganar manzon Allah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tsawatar ta maganarsa kamar yadda ake samu ayar alqur'ani ma ta tsawatar wanda shine ake bada misali da cewar Allah i'malu ma shi'tum ku aikata abin da kuka ga dama ba wai Allah ya ce ku yin bane wato tsawatarwa ne na uku ka ɗauki kunya ta zama sikeli kunya ta zama jagorarka duk abin da za ka aikata sai ka auna da kunya ka, ga mutane ba su kunyar aikata wannan abin to insha Allah don ka aikata wannan abin in an koma ga shari'a za a samu bai saba ma ka'ida saboda kunya tana hana ta aikata sabon Allah ibn qayyim jawziya eh, littafin madarij salikin ya rasu a hijira ta 751 shekara 689 da suka wuce Allah ya masa rana ibn ya jawziya littafin madarij salikin a juz'i na biyu shafin 248 ya tattaro wato bayanai kashi uku din da al-imam ya yayi game da fassarar wannan hadisi wanda salaf suka suka tafi a kai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isna ma shi ta ka aikata abin da kaga dama in baka da kunya a matsayin labari yake ba mu halin mara kunya na biyu wato manzon Allah ya faɗa ka je kai abin da kaga dama a matsayin tsawatarwa na uku annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin ka yi amfani da kunya ta zama jagora to sai ibnu kayyim jawiya yace kamar yadda aka ce amrun amrut tahdid annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na'am ya ce ka aikata abin da kaga dama idan baka da kunya saboda tsawatarwa ma'ana kul kabar yani man lam yastahi sana'a ma sha'a duk wanda baya kunya to zaka samu yana aikata abin da ya ga dama sai ce wannan wato huwa al-afaq shine mafi inganci wato annabi ya faɗi wannan kalma a matsayin karin magana wanda aka samu daga annabawan farko yana cewa idan lam tastahi fasna ma shi'ta in ba ka da kunya ka aikata abin da ka ga dama wato annabi ya faɗa ne saboda ya tabbatar da labari akan halin mara kunya wanda shine mafi inganci wa huwa qawlul aktharina wanda akasarin malaman sunna akan wannan fahimta suke tafiya fa in kana mimma la yastahaya minhu faf'al wala ita ce wato me ma'anar idan ba ka jin kunya ka aikata abin da ka ga dama ibn qayyim jawziya yace akasarin malaman sunna suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba umarni yayi ba yana ba mu labarin halin mara kunya idan mutum ba shi da kunya za ka samu yana aikata abin da ya ga dama wato labari annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayar ba wai a matsayin yana umarnin bane la haka na ibnu abdul barri Allah ya masa rahama yana littafin sa al ya rasu a hijira ta 463 shekara 977 da suka wuce ibnu abdulbarri ya tabbatar da cewar kunya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana matsayinta a cikin wannan hadisi wato kunya ita ke hana mutum ya aikata abin da ya ga dama in ka ga mutum yana aikata abin da ya ga dama to ba shi da kunya sai ce fa inna man lam yakul haya'un يحجزه عن محارم الله تعالى فسواء عليه فعل الكبائر منها والصغائر idan mutum yana da karancin kunya to bai damuwa da karamin laifi da babban laifi bai ganin akwai bambanci kunya ke sa mutum ya nisanci manyan laifuka na Allah subhanahu wata'ala haka nan shi ma al-Imam nawawi ya faɗa a littafin sa 40 hadith akwai sharhi da yayi littafin 40 hadith yace al'amru fihi ya'ni lil baha idza aradta fi'la shay'in fa in kana mimma la yastahi mimma la tastahi idza fa'altahu min Allah wala min an-nas fa'alhu wa illa fala daga cikin fasaran da ake duk abin da zaka aikata idan ka ga wannan abin baka jin kunyar aikata shi babu shakka wannan babu lafiya kai wal manhiyu anhu haram wal makruhu yufaham yufahya min fi'lihi duk abin da ya zamanto mutane na kyamarsa suna kunyar aikatawa su za samu wannan abin haramun ya yi magana kai saboda haka yasa wato idan mutum fasiki ne to mawuyaci ne ka samu yana da kunya da fasikanci da kunya ba su haduwa wannan yana daga cikin bayanin da malamai suke saboda la'akari da wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda imamu nawawi ya faɗa cikin faidul qadir a juzi na uku shafi na ولذلك لا يكون المصحي فاسقا ولا الفاسق مستهيا fasiki baya zama mai kunya من هو بذي ba zai taba zama fasiki ba da kunya da fasikanci ba su yi haruwa ifa wal saboda fasikanci da kamun kai ba su haduwa kishiyoyin juna ne saboda haka yasa kunya tana daga cikin mafi kyawun halaye wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ma dan adam hadisi na gaba حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح السمان عن عبد الله بن دينار المدني عن أبي صالح ذكوان بن عبد الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يجي الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعوبا إيمان ينا درسا ستين دوريا وسبعين دوريا فتوى الإيمان بضع وستون شعبا أو بضع وسبعون شعبا imani yana da rassa 60 da doriya ko kuma 70 da doriya afdaluha la ilaha illallah reshi mafi daraja mafi falala daga cikin rassan imani shine reshen kalmar shahada la ilaha illallah wato reshe ne mai zaman kansa daga cikin rassa na imani wa adnaha kuma mafi kankantan rassan wato reshe da ya fi kankanta daga cikin waɗannan rassa imaqatul aza an tsari shine kawar da abu mai cutarwa daga hanya mutum yana tafiya ya ga wani abu mai cutarwa ya kawar da shi to aikin da ya yi din nan wani reshe ne mai zaman kansa daga rasa na imani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal hayatu shu'batun min al-iman kuma kunya wato wani reshe ne daga cikin rassan imani wannan hadisin yana sahihu bukari yana sahihu muslim dukkansu sun kawo hadisin a farkon littafi saboda maganar imani ita ce magana mafi girma don haka yasa al-imam bukhari farko magana da ya a littafin sa kitabul iman al-imam muslim abin da ya fara gabatarwa kitabul iman wannan shine hadisi na tara a kitabul iman a sahih bukhari yana babu umurin iman babi akan al'amuran da suke suka shafi imani haka na imamu muslim ya kawo hadisin kitabul iman babu bayani adad shu'abil iman wa afdaliha wa adnaha wa fadilatil haya wa kauni min iman to ga hadisin yadda ya taho da magana kashi biyu imani rassa 60 da ɗoriya ne ko kuma saba'in da ɗoriya shin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka ko ko ne riwayar hadisin wanda ya rawaito hadisin ne ya manta lafazin da ya samu daga sahabi shin an gaya mar saba'in da ɗoriya ko ko sittin da ɗoriya ba wai annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka ba hadisin ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa wanda ya inganta hadisin yana sahih muslim riwaya ta imam muslim al-imam muslim ya kawo wannan lafazi da muka karanta cikin al-adab al-mufrad kuma yana sahih bukhari sannan ya kawo riwaya mafi inganci yanda hadisin ya zo al-imam bib'un wa sab'una shu'ba wal haya'u shu'batun min al-iman imani yana da rassa saba'in da doliya ne kuma kunya wani reshe dai daga cikin rassan imani wannan lafazi wato shine inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi inganci duk da cewar lafuzan duka sun taho da isnadi mai kyau amma dai wannan shine abin da ya fi inganta kamar da malamai suke magana in ka duba fathul bari mujallar na farko shafi na 49 da silsilatu sahiha hadisi na 1769 idan aka ce ɗoriya ne ake nufi saba'in da ɗoriya da larabci bib'un adadun mubhamun muqayyad bima na salati ila tis'i shine bayanin ibnu hajar wato daga uku zuwa tara shi ake ce ma ɗoriya bai kai goma ba to anan ya tabbata kenan imani yana da rasa saba'in da ɗoriya wannan ɗoriyar yana iya kaiwa tara kuma ba zai iya yana iya gaza amma dai ya fi sabai. imani yana da rassa daban-daban wato sama da saba'in ko dai saba'in da uku ko da hudu ko da biyar zuwa dai tara to babu wani hadisin da zaka samu <clears throat> wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga waɗannan rassa babu wannan hadisin illa dai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana imani yana da rassa saba'in da ɗoriya amma ba hadisi ɗaya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya jera su yace ga reshe ɗaya biyu uku har zuwa ƙarshe sai dai manzon Allah ya mana ishara da cewa reshe mafi girma shine la ilaha illallah saboda dama shi ya rike musuluncin bawa idan aka rasa kalmar shahada gaba ɗaya addinin a rushe saboda aka reshe mafi girma shine la ilaha illallah manzo Allah ya gaya mana na ƙasa kuma wato shine kana tafiya ga abu mai cutar da mutane ka kau da shi abinda ka aikata aiki ne na imani kaga ya gaya mana sama ya gaya mana ƙasa sai mazan Allah ya shiru bai mata tsakiyar ba akwai hikima ta haka wato annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai ya gaya mana ba ba sai ya ce ga su ba kamar da alƙawi iyaw ya faɗa yana cewa ta kallafa jama'a eh, Hafsar hadhihi shu'ab bi tariq ijtihad masana magabata sun yi ta kokari sai sun ciro waɗannan rassa guda saba'in da ɗoriya ɗin nan bisa ga gwargwadon fahimtar su wa fi hukumi bi kauni zalika huwa muradu su'uba ko da mutum ya tara hadisai ya yi kokarin rubuta rassan imani nan ma dai ba shi da tabbata kan cewa su ne tunda wanda ya faɗi maganar dai bai warware ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi na sama ya faɗi na kasa sai shi kuma ya gaya mana kunya tana cikin waɗannan rassa wato wannan misali ne da ke tabbatar da matsayin kunya annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yana kwadaitar da mu al'amari na kunya sai ya ce imani ba aiki ɗaya ba ne <clears throat> imani yana da rassa daban-daban reshe mafi girma kalmar shahada reshe mafi kankanta kawar da abu mai cutarwa daga hanya annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake kuma kunya tana cikin su kaga ya fito da ita daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai ayyana ba sai ya fito da kunya yake kunya ma tana cikin waɗannan rassa wannan shi yasa al-Imam Bukhari ya kawo wannan hadisi a karkashin wannan babi saboda ya tabbatar mana matsayin kunya a sunnar manzon Allah idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce kunya tana da rassa 70 da doriya bai kirga su ba sai ya bayyana guda uku kawai kalmar la ilaha illallah da adana shu'ab wanda shine mutum yana tafiya ya ga wani abu mai cutarwa ya kawar da shi sannan kuma ya sanya kunya a ciki kaga ya tabbatar maka kunya tana da matsayi mai daraja a wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam uh, al-imam uh, al-qawi iyaw yace wala yaqdahu adamu ma'rifati haqqi dhalika Allah tafsir fil iman babu aibu dan baka san waɗannan rassan ba babu wani aibu saboda addinin musulunci da ka rike dama yana tare ne da waɗannan rassan gaba daya babu wani aibu dan baka sani ba kuma hikimar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wasu malamai suke faɗa masana suna cewa hikimar hakan ita ce idan manzon Allah ya ware rassan ya faɗa jama'a za su koma riko da su su bar wasu to sai yake eh, saba'in da ɗoriya kaga ya bar ka yi ƙoƙarin tattaro halaye aƙalla a ce sun kai saba'in kana riko da ayyuka waɗanda sun kai saba'in ka riƙa eh, wato ƙidaya kaga za ka yi ƙoƙari abinda za ka riko da shi ba shi ne wancan zai riko da shi ba zai zama to duka sunar manzon Allah an yi ƙoƙarin aiki da ita amma idan aka ayyana fa mutane za su wato koma kan waɗannan abubuwan da aka ayyana wanda zai zamanto wasu ayyukan kuma an wace da su wato duk da haka akwai malaman da suka yi ƙoƙarin rubuta littattafai saboda tattaro da na rasa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga cikinsu akwai al-imam ahmad bin husayn al bayhaqi al-imam al bayhaqi al-imam al-baihaqi malamin hadisi ne ya rasu a hijira ta 458 shekara 982 da suka wuce al-imam al-baihaqi shine mai sunan kubra yana da littafai da yawa ya rubuta littafi musamman sunansa shu'abul iman wanda littafin ana samun sa. dalilin da ya sa ya rubuta wannan littafin kenan ya masa suna shu'abul iman saboda haka ta littafin yake da muhimmanci wato rassan imani ya yi shi a mujallar biyu ne ya kirga rassa guda 76 a ciki rassan imani ya kirga daban-daban har guda 76 to na biyu akwai al'imam abulkasim allalaka'i al'imam allalaka'i mai littafin shar usul itikadi ahli sunnati wal jama'a ya rasu a hijira ta 418 ana cewa kusan shi ne wato wanda ya fara rubuta littafi a kai ko ko yana cikin waɗanda suka fara rubuta littafi a kan waɗannan rassa na imani ɗin a littafin nasa ya rasu a hijira ta 418 shekara 2022 da suka wuce a littafinsa ya kirga rassa 72 rassa 72 al'imamu zahaki ya rubuta rassa waɗannan rassa saba'in da biyun alimamun lalaka'i kowane reshe ya kawo sai ya kafa hujja da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kowane hadisi in ya ce wannan reshe ne daga cikin rassan imani to sai kawo hadisi amma ba wai hadisin yana tabbatar da wannan a matsayin reshen ba illa dai hadisin yana tabbatar da ingancin wannan aikin daga cikin ayyuka na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan akwai al-imam Ubaydullah bin Muhammad ibn Barfa ibn Barfa shi ma yana cikin malamai na zamanin farko dan ya gabaci zamanin al-imam Lalaka'i shekararsa 1052 rabonsa da duniya yau ibn Barfa yana da littafi da ake kira al-Ibanatul Kubra shi ma littafinsa yana nan ana samu a cikin littafin ya kirga rassa guda saba'in shi kuma rassa guda saba'in sai dai bai kawo dalilin kowanne ba wanda ibn hajar a littafin fatul bari a farkon mujallar yana sharhin wannan hadisi mujallar farkon shafi na arba'in tara ya ce lam ya tafi fi abdi shu'ab ala namtin wahidin babu wani ittifaki da masana suka yi na tsara waɗannan rassa na imani a tsari ɗaya babu tsari guda saboda kowa fahimtarsa yake gabatarwa kamar yadda wato eh, ya faɗa ya ce istihaji ne kowane malami ƙoƙari yake a fahimtarsa rassan gasu tunda shi dai manzon Allah bai kirga su ba sallallahu alaihi wasallam saboda aka sai ibnu qayyim ya yace shi kuma a fahimtar sa aqrabuha ila sawab fariqatu ibn hibban daga cikin malaman hadisi akwai al-imam ibn hibban shima ya kirga shu'abul iman sai ibn hajar da ke masanin hadisi ne yace shi a hanyar da ibn hibban ya bi ita ce ta fi kusa da dacewa da gaskiya fiye da sauran hanyoyin da malamai suke duk da cewa kowa kokarin fahimtarsa ne ya yi ya ce saboda haka ya yi ƙoƙarin turo waɗannan rassa ta bayanin al'imam ibn hibban ya ce wa an na hadihi shu'ab ta tafarra'u an a'malil qalbi wa a'malil lisan wa a'malil albadan waɗannan rassa sun kasu kashi uku akwai rassan imani da suka shafi zuciya kawai zuciya ce ake so ta yi aiki da waɗannan rassan akwai rassan imani da sun shafi harshe harshen ɗan adam kawai ake so su yi aiki da waɗannan akwai rassan imani da sun shafi jikin mutum saboda haka kasa su kashi uku ɗin nan ya kama hankalin ibn hajar yake cewa wannan ya fi tsari saboda dama ayyuka na imani sun kasu kashi uku ne akwai aikin harshe akwai na zuciya akwai kuma na jiki saboda wannan ita ce a aƙidar ahlus sunna ya ba da misali da aikin zuciya ya ce fihil mu'taqida fihil mu'taqada wal niyya niyya a zuciya take kaga niyya aiki ne mai zaman kanta saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin niyyat idan an rasa niyya aikin ma ba shi da tasiri sai ce to ko da eh, niyya da ke aiki ne wanda ya shafi kudiri na zuciya wanda a nan aikin da ya shafi zuciya za ka samu kamar ayyuka 24 waɗanda su akwai asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali al-imanu billah imani da Allah wanda imani da Allah din shi kadai in aka ce kai imani da Allah ba abu guda bane saboda ya shafi kai imani da zatin Allah kai imani da siffofin Allah kai imani da kadaitar Allah bi annahu laysa kamithlihi shay'un babu abin da ya kama da Allah subhanahu wa ta'ala wa atiqadu hudufi ma duna sannan dole ka yarda duk wani abin da ba Allah ba to yana da farko Allah shine kadai wanda ba shi da farko ba shi da ƙarshe wal iman bil mala'ikati kai imani da mala'iku <clears throat> wa kutubi da littafai da Allah ya saukar wa rusulihi da manzannin Allah wal qadari da imani da kaddara khairihi wa sharri to kaddara kowace kaddara ta alkhairi ko kuma kaddara ta sharri duk abin da ya auku a duniya hukuncin Allah wannan dole sai ka yarda wannan aikin ne aikin zuciya ne saboda ka sai ce wal imani bil yawmil akhir haka ne imani da ranar ƙarshe ka yarda akwai ranar da za ta zo duniyar nan za ta kare za ta tashi wannan ma aikin zuciya ne wa yadkhulu fihi al-mas'alatu fil qabr tambayar da za a yi a kabari wannan ma aikin zuciya ne zuciyarka ta yadda idan dan adam ya mutu lallai akwai tambayar da za a masa a kabari wal ba'su cewa za a tashi bayan an mutu wal hisabi cewa akwai hisabi a kiyama wal mizan akwai mizani da za a auna ayyukan bayi wal sirat akwai sirati wal jannati wan nar akwai wuta akwai aljanna kaga duk waɗannan ayyukan zuciya ne yace wa mahabbatillah sannan kuma son Allah fa kaga son Allah ma ai a zuciya yake wa wal hubb wal bughd fihi wa mahabbatin nabi sallallahu alaihi wa sallam ya zama kana son annabi son annabi a zuciya ka so masoyin Allah da manzonsa kaga wannan ma a zuciya ne wa i'tiqadi ta'zimi ka kudurta a zuciya ka lallai annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da girma yana da martaba yana da daraja da Allah madaukake ya shi. wanda karkashin son annabi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake shigowa wanda shi ma reshe ne daga cikin rasan imani kuma ba wai ka so annabi kai mai salati kadai ba ba sunnati ka bi sunnan manzon Allah kaga nan ma reshe ne mai zaman kansa daga rassan imani wal ikhlasu sannan ikhlasi fa kai aiki domin Allah ka rika yin abubuwa da nufin eh, dacewa da yardan Allah tabaraka wa ta'ala wanda ikhlasi shi ma yana da nashi bukatan eh, ya zamanto an bar riya wa nifaki an bar munafinci sannan wa taubatu wal khawfu da tuba ga Allah da tsoron Allah warraja'u wa shukuru fatan samun rahamar Allah godiya ga Allah alwafa'u cika alkawari as-sabru hakuri ar-riba bil qada yarda da hukuncin Allah at-tawakkul dogaro ga Allah ar-rahma tausayi at-tawabo da rashin girman kai waɗanda duk suna cikin ayyuka na rai wanda ya shafi zuciyar ɗan adam wa yadkhulu fihi tawqirun kabir a zuciyarka a samu girmama babban mutum wa rahmatu sagir a samu tausayin na ƙasa wa tarkul kibri wal ujub ya zama kabar ji da kai kabar girman kai tarkul hasad kabar hasada wa tarkul gabab da barin fushi domin Allah waɗannan duka ayyuka ne na zuciya ya kirga su yace ce, su yana da hadisi yana da hujja daga annabi sallallahu alaihi wasallam ce kashi na biyu wanda ne aikin harshe aikin harshe tashtamil ala sab'i khisal wanda shi ma ya ɗauki halaye kamar guda bakwai a talaffuz bi tauhid misali don ka kudurta ka yadda ka yi imani akwai Allah bai isa ba baka musulunta sai ka furta kalmar shahada da harshe matukar za ka iya furta kalmar shahada ta ga aikin harshe a talaffuz bi tauhid tilawar Ka kaga aikin harshe ta'allumul ilmi ka koyi ilimi ta'limuhu ka karantar da ilimi wa du'a ka yi addu'a ka roki Allah wa zikiru ka yi zikir duk waɗannan ayyuka ne na harshe istighfari aikin harshe ne sannan aka dawo abubuwan da aka hana harshe ba kamar istinabul lagwi duk abin da ya zamanto shari'a ta haramta ya zama ka nisance shi to idan ka duba kamar yadda ibn hajar ya faɗa yake wannan zaɓi ne wato na al'imam ibn hibban wanda a dalilin haka yake ganin cewa ba za a ce duka ayyukan a jere annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba sai ayi la'akari da yanda fahimtar imani ya zo ga aqida ta ahlus sunna wato imani ya kasu ne kashi uku akwai aiki na jiki akwai aiki na zuciya sannan kuma akwai aiki na gangan jiki bisa ga wannan yasa ya karkata waɗannan ayyukan aikin da ya shafi jiki ba wanda in ka kayi la'akari zaka iya ganewa tajtamilu ala 38 kasla wannan shi yafi yawa aikin da ya shafi jiki ya fi yawa aikin da ya shafi zuciya ya ce kamar guda 24 aikin da ya shafi harshe ya ce ba su wuce bakwai ba aikin da ya shafi jikifa ya ce 38 wanda shi ne mafi yawa saboda haka sallah tana ciki sallah da jiki kake ya ce akwai wanda ma ya tafsu bil a'yan kai kanka an tilasta maka sai kayi wannan aikin akwai wanda kuma wani yana iya dauke ma wani kamar misali sallar jana'iza da sauransu in wani yayi yana dauke mana wani amma akwai wanda dole ya shafe ka kai kanka kamar misali tsarki dole ne kai tsarki ya'ani hissan wa hukma wanda ya shafe ni nisantar najasa suturta al'aura sallan farilla sallah tanajila bayar da zakka kaga duk waɗannan ayyuka ne na jiki ya ba da misali kuma da halaye na kirki wanda shi ma da jiki ake kamar misali yan tabawa kamar ciyar da abinci kamar daraja bako kamar abin da ya shafi azumi na farilla da na nafila kamar aikin hajji kamar umra ko ko dawaf saboda mutum yana dawafi wanda bai shafi hajjin ba bai shafi umra ba saboda ka dawafi shi ma aiki ne daga cikin ayyuka wanda ya shafi rage na imani kamar itikafi kamar neman lailatul qadr kamar mutum yayi hijira kamar jihadi duk waɗannan sai shafi ayyuka na jiki ya yi misali da kuma abubuwan da wani na ɗauke ma wani shine ma ya ta'allaku bil ittiba ta wajen shugabanci ya kirga su kuma guda shida at-ta'affu bin nikahi wal qiyam bi huquqil iyal abin da ya shafi aure abin da ya shafi kulawa da iyali abin da ya shafi kirki ga iyaye nisantar kunta ta musu tarbiyyar yara sada zumunci biyayya ga shugabanni duk wannan ya kirga su wato kashi guda wa min hama ya ta'allaku bil amma sannan jagorancin al'umma gaba daya wanda banda na cikin gida na cikin gida kamar iyalanka da yaranka da kuma masu maka hidima ta wajefa shugabanci na al'umma wanda shi ma yana da nasa rassa na imani alqiyamu bil imra ma idan shugaba ne kai ka tsaye da shugabancin ka tare da adalci mutaba'atul jama'a ya zamanto da'iman kana bin abinda tafarkin sunna ya tabbatar da shi kai kuma talaka ya zama kana biyayya ga shugaba wanda duk ya shafi aiki na imani wal islahu bainan nasi shirya tsakanin mutane ya girga suna da dama sai da ya kawo waɗannan sai ya ce fa hadhihi tisun wa sittuna khatla in ka dofa tulbari ya jera su gaba da sai ya ce to a lissafin al-imam ibn hibban an samu 69 yace yumkin adduha 79 fasla bi'tibari ifrad ma dhumma ba'dahu ila ba'd mimma zikira akwai matsalolin da ya hada su karkashin abu guda yace inda za a warware za a iya samun rassa guda 79 kamar yadda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi sallallahu alaihi wasallam bai kirga mana su ba illa dai ka tabbata sunnarsa ta haɗa waɗannan rasa saba'in da ta. gwargwadon rikonka da sunnar manzon Allah gwargwadon wato haɗa rassan imani da kai wanda ya fi kowa kamanta riko da sunna to za ka samu ya fi kowa haɗa rassa na imani matukar ka nisanci sunnar manzon Allah waɗannan rassa na imani mutum yana nisan su Allah ka tsare mu mu karanta hadisi na gaba حدثنا علي بن الجعد الجوهري قال أخبرنا شعبة بن الحجاج بن الورد آه، عن قتادة بن دعامة عن عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس قال سمعت أبا سعيد الخدري قال عبد الله بن أبي عتبة يأتي ياجي أبو سعيد الخدري صحابي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi tsananin kunya fiye da budurwa da take cikin shamakinta al'azara ya'ani albikir al'azara ne albikir budurwa fiye da budurwa da aka mata aure ya zama to tana cikin shamaki al-imam nawawi wannan hadisin yana sahihu muslim mun karanta shi a baya mun karanta wannan hadisi a baya shine hadisin 467 a littafin nan al-imam an-nawawi wato a sharhin hadisin don hadisin ya zo a sahihul bukhari ya zo a sahihul muslim muttafaqun alayh yana sahihul bukhari kitabul manasib babu sifatin nabi sallallahu alaihi wasallam inda al-imam bukhari yake bayani game da siffofin annabi siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo hadisin nan hadisin abu sa'id al-khudri ana misalin kunyar manzon Allah saboda haka yasa a ƙarƙashin siffar annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam bukhari kawo hadisin nan saboda idan kana so ka san waye annabi sallallahu alaihi wasallam sai abu sa'id al-khudri ya tabbatar mana manzon Allah mai tsananin kunya ne mai tsananin kunya ne har ma abu da ilil kudiri ya ce a shadda haya'an min ya fi budurwa tsananin kunya shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi khidriha a lokacin da budurwa take shamakinta hadisin yana sahih muslim yana kitabul fadail babu kasrati haya'ihi al-imamu muslim yayi babi akan yawan kunyar annabi in kana so ka san yawan kunyan annabi sallallahu alaihi wa sallam to ga hadisi da ke bayan shine hadisi na 2320 a sahihu muslim saboda haka imamu nawawi ya yi sharhin hadisi sharhu sahihu muslim juz'i na goma sha biyar shafi na saba'in da takwas me ake nufi da alkhidiru ya ce fi khidiriha manzo Allah ya fi budurwa tsananin kunya budurwan ma da take cikin alkhidiru sai ce alkhidiru fitrun wani labule ne wani shamaki ake idan aka yi budurwa aure abu lil fikiri janbal baiti dakin sai a yi mata a killace gefe sai a yi wani labule saboda haka za ita tana cikin labulen tana ko da an shigo dakin tana boye a wannan labulen saboda kunya a zamanin da shine manzo Allah eh, Abu Sa'id al ya ba da misali da kungiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fi na budurwa a lokacin da take cikin wannan wato shamaki wannan labulan da aka killace al-imam nawawi ya ce wato da ya kallon bihi eh, li hayati bal yatagayyar wajhuhu fa nafhamu kara karahatahu kamar da Abu Sa'id al-Khudri yace wai wa kana idza kariha shay'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya kyamaci wani abu arafnahu fi wajhihi sai mu gane a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi idan manzon Allah ya kyamaci abu za mu gane a fuskarsa wato annabi sallallahu alaihi wasallam fuskarsa sai ta canza manzon Allah ba zai magana ba saboda kunya ba zai faɗa ma magana mara kyau ba idan ka ɓata mar ba zai faɗa ma magana mara kyau ba amma za ka gane ta fuskar shi kaga kunya tana da yawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam tunda hali ne na imani kuma shi manzo Allah yana gaba da kowa ta imani don haka kunyar ta tafi na kowa a littafin ashifa a mujallar na farko shafin 184 malamin yake akwai hadisin da aka ruwaito annahu kana min haya'i saboda tsananin kunyar annabi sallallahu alaihi wasallam la yuthabbitu basarahu fi wajhi ahadin manzon Allah baya tabbatar da fuskarsa wato ganinsa a fuskar mutum manzon Allah bai kura maka ido saboda kunya idan ya kalle ka sai ya kauda kai saboda tsananin kunyar annabi sallallahu alaihi wasallam wato hikimar kawo hadisin nan saboda al-imam bukhari ya kwadaitar da mu al'amari na kunya da farko dai ya gaya mana matsayin kunya ba wai kunyan nan daga manzon Allah ta fara bala ya kawo hadisin da ke nuna cewar tun zamanin annabawa da suka gabaci manzon Allah suka gabaci zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam al'amarin kunya al'amari ne wanda shari'a ya tabbatar da shi to har Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya tabbatar da kunya din a shari'ar manzon Allah to kaga ya tabbatar ma da kunya tana da asali tun farkon duniya to sai na biyu ya baka misali da matsayin kunya cikin ayyukan shari'a ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa imani yana da rassa saba'in da ɗoriya manzon Allah ya gaya mana reshe da ya fi daraja da reshe da ya fi kankanta sai ce to kunya tana cikin waɗannan rassa na imani to kaga ta fashin shari'a kenan da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da ita Allah ya tabbatar da kunya din ko kaga da can akwai kunya yanzu kuma gashi manzo Allah ya faɗa imani a karantarwansa yana da rassa saba'in da duniya kunya reshe ne daga cikin waɗannan rassa kaga manzo Allah ya tabbatar mana kamar yadda kunya take zamanin annabawan da a zamanin sama kunya tana na a cikin shari'a to sai ƙara gangarowa sai ba mu wani misali kuma da shi kan saman manzon Allah sai ce to ga abin da sahabinsa ya faɗa ba abu sa'idan kudir ya ce manzon Allah ya fi budurwa tsananin kunya to kaga ya gama magana idan kai masoyin shari'a ne to a shari'ar manzon Allah akwai kunya idan masoyin manzon Allah ne to ya fi kowa kunya idan ku kana son Allah ne to tun farkon manzanni Allah tabaraka Wata Ala yake shar'anta kunya har zuwa kan annabin karshe wanda shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa hadisi na gaba حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وابن مهدي يحيى بن سعيد القطان وابن مهدي عبد الرحمن بن الأنبلي waɗannan ما biyu duka sun حديث حدثنا يحيى وابن مهدي قال هو النوم سياسة وتصديون سرويت حديث حدثنا شعبة بن الحجاج بن الوردي عن قتادة بن دعامة يأتي عن عبد الله bin abi utbata maula anas bin malik an abi sa'idin al-khudri mislahu ya sake kawo wani isnadi ne na wannan hadisin da har yanzu ba to irin wannan riwayar da ta gabata qala abu abdullah yace uh, bukhari shine abu abdullah al alimamul imam bukhari ce wa ƙala gundar gundar sunan wani malami ne masanin tilawar alqur'ani asalin sunansa muhammad bin ja'far al-mujawwi da shi abi adiyin da kuma ibnu abi adi ibn abi adi shine muhammad bin ibrahim zamanin su guda suka tabbatar da cewa wanda ya roito hadisin abdullahi bin abi utuba dinnan maula anas lallai yantaccen bawan anas bin malik wato ya faɗi haka ne saboda kawar da tunanin cewa ba a san waye abdullahi bin abi utu ba ko yana ya abin nan yana daga cikin bayan anas bin malik waɗanda ya yanta ko a'a ya tabbatar da wannan wato hadisin yana tabbatar da cewa ya inganta daga abu sa'id al-khudri حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد سيدنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف جي كان صحابي النبي صلى الله عليه وسلم عن صالح بن كيسان المدني عن ابن شهاب ابن شهاب شيني الحسن ابن شهاب الأكبري قال أخبرني يحيى بن فئيد بن العاز الأموي يحيى بن فئيد bin al-as al ya ba da labari anna sa'id ibn al-as al-umawi sa'id bin al yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam matata sa'id bin a zamanin sallallahu alaihi wasallam sahabi ne duk da cewa saurayi ne sa'id bin muawiya ya sanya shi gwamnan madina baya ga cewa sayyidina usman ma ya taba sanya shi gwamna a yankin kufa a zamanin sa Allah ya kara musu yarda saboda haka yana daga cikin waɗanda suka rike shugabanci daga zuriyar banu umayya akbarahu to shi wannan sa'id ibn al wanda ya rike gwamna zamanin sayyidina usman gwamnan eh, yankin kufa ya rike madina zamanin muawiya kaga kenan babba ne a zamanin da babban mutum kuma sahabi ne ya ba da labari ya ba ma yahya bin fa'il bin eh, al ya ba shi labarin wannan hadisi shine akhbarahu ya ba shi labari anna usman wa aisha da sayyidina usman da kuma aisha Allah ya kara musu yarda haddasa hutu biyun nan sun ba shi labari sun ba shi labarin wannan hadisin wanda za mu karanta anna aba bakarin wata rana sai na abubakar as-siddiq Allah ya kara masa yarda iska azana ala rasulillah ya nemi izinin ya shigo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo daki wa huwa mutqaj'un ala firashi aisha shi kuma ba Allah yana kwance a shimfidar aisha Allah ya kara masa yarda labisan mirqa aisha yana sanye da bargon aisha wato yana da mayafinta shine mirku kamar yadda alimamu da ya fassara a sharhu sahih muslim yana juz'i na goma sha hudu shafi na hamsin da bakwai almirku kisabun yakunu tara min sufin wa tara min sha'arin aw kattan aw khattin bargo shine wanda ake saka shi imma a saka da gacin dabba imma a saka da kirtani wato mayafi wanda mata kan yi amfani da shi a shimfiɗa su annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubu da wannan mayafi kuma na aisha tunda yana ɗakin ta kaga yana kwance ke sai ga babanta ya zo gidan babanta shine na abubakar as-siddiq Allah ya kara musu yarda yanayin izini fa azina li abi bakrin sai manzon Allah ya yi masa na abubakar izini wa huwa kazalik kuma yana kwancen fa qada ilayhi hajatahu ya biya masa bukatarsa wato ya shigo da tambayarsa ko bukatar da ya so da ita manzon Allah ya biya amar kenan ya amsa mar tambayarsa kenan sun man sarrafa sannan ya juya ya tafi sun masta azana umaru radiyallahu anhu sannan sai na umar ya nemi izinin shigowa shi ma can jima wato sai ga sai na umar ya zo shi ma yana da bukatar ganin annabi sallallahu alaihi wasallam fa azina lahu manzon Allah sai ya masa izini wa huwa kazalika yana nan haka ne yana kwanci faka ba ilaihi hajatahu haka ne ko ya biya mar bukatarsa kun man sarrafa sai sai na umar ya juya ya tafi Allah ya kara musu yarda qala usman saboda mutum biyu suka ba shi labarin hadisi da sayyidina usman da ita aisha mai daki suka gaya mawa sa'id ibn al-asi wanda gwamnan madina ne suka gaya mar wannan hadisi sayyidina usman da ya zama shugaba ya kuma taba naɗa shi a matsayin gwamnansa a yankin kufa Allah ya sa mun gani. saboda haka sai na usman kala usman sai usman ya gaya mar tunda sai na usman ya karantar da shi hadisin aisha ma ta karantar da shi hadisin kuma sai labarin ya zama ɗaya sai na usman a labarin da ya gaya mar sun masta'azantu alai ya ce sai ni kuma na nemi izinin shigowa gidan fadda lasa manzon Allah sai ya zabura ya zauna wa qala li aisha sai manzo Allah ya ce ma aisha ijma'i ilayki thiyabaki ki tattaro tufafin ki gare ki baya nuna cewa da ba ta cikin hijabi la amma da ki ƙara kimtsawa ki zauna da kyau shine abin da manzo Allah yake gaya ma Aisha kimtsa sosai ki zauna ni ma sai annabi ya tashi ya zauna kala sai dan usman yace faka baitu ilaihi hajati na biya mar bukata na man saraftu sai na juya na tafi tana yiwa ya zo da wata bukata ta annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya aika ko ya kashi wani aiki yanzu ya dawo ya bada labari kala yace fa qalat aisha to bayan sayyidina usman ya tafi sai aisha ta yi tambaya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah lam araka fazi'ta li abi bakr wa umar radiyallahu anhuma ban ga ka himmantu shine fazi'ta ihtamamta ban ga ka himmantu ga abubakar da umar Allah ya kara musu yarda kama fazi'ta li usman kamar yanda ka himmantu da zuwan sayyidina usman ba zuwan sayin na abubakar kana kwance baka ko tashi ba zai su zuwan sayin na umar kana kwance amma usman na sallama neman izini ka zabu da ka zauna kala rasulullahi sai mazan allah ya ce inna usman rajulun hayiyun hayiyun fa'ilun bi ma'ana kafirin hayayi idan aka ce hayiyun yana nuna sai na usman mai tsananin kunya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo shi da wazani na Fa'id. inna usman rajulun haliyun lallai sai na usman mutum ne mai tsananin kunya yani kasirun haya wa inni khashitu in azintu lahu na ji tsoro idan na ce mutum Inna usman shigo wa ana ala tilka alhal ina kwance na Allah ya bluga ilayya fi hajatihi ba zai isar min da bukatarsa ba duk zai kiɗi ne zai kasa nutsuwa ba zai ba zai sabu nutsuwa ba saboda kai yi na tashi na zauna saboda tsananin kunyarsa hadisin yana sahihu muslim kitabul fada'il kitabul fada'il sahaba باب من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه ya kawo يكاو a أكركشم bayanin falalar sayyiduna usman domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da shaidar imani ga sahabi ya daraja zuwan sahabi saboda wannan karinci da Allah ya masa babu shakka wannan sahabi yana da falala Allah ya kara masa yarda حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء التميمي قال حدثنا عبد الرزاق بن حمام الصنعاني شين من لتاف المصنف عن معمر بن راشد الأسدي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكاو حديثي نقبة domin kaga ya fara bayanin kunyar manzon Allah da ita ya fara ya ko budurwa ba ta kai ba ko sai gangaro sahabbai fa sai baka misali da na sai na usman to sai kuma ga ya kawo wannan hadisi ma kana alhaya'u fi shay'in illa zanahu manzon Allah ya ce kunya ba ta kasancewa cikin wani abu face ta kawata abin wala kana alfuhshu fi shay'in illa shana tsageranci bai kasancewa cikin wani abu face ya bata shi rashin kunya shine alfuhshu kalma ta alfuhshu tana da ma'ana mai fadi wato tsageranci mutum ya zama bashi da kunya duk abin da aka samu rashin kunya to abin zai baci saboda kunya ɗabi'a ce ta mutane gaba ɗaya mutane sukan so mai kunya kuma sukan kyamaci mara kunya hadisin yana sunan turmizi kitabul birri babu ma ja'a fil fuhsh wa tafahhush da kuma sunan ibn majah kitabul zuhdi babul haya wannan hadisin ya inganta yana sahihul jami'i sagir hadisi na biyar a littafin faikul kadir al-imam في مجلد cikin mujallal na biyar shafin ɗari biyar da tamanin da tara yake mu lura da yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo hadisin nan سامو كنيا al-haya'u fi shay'in fi shay'in mubalaga ba cikin komai ba manzo Allah yake komai kaga ya nuna cewar duk abin da za a yi a samu kunya to akwai alkhairi duk abin da aka rasa kunya ko to wani abin babu alkhairi لو قدر أن يكون الفحش أو, أو الحياء في جماد الإمام المناوي بعد مثال لتشيور وردا أتشي كنيا ذات تبت ولا أبو مرري rashin kunya ya tabbata ga wani abu mara to da wannan abin da kunya take tare da shi zaka ga yana da kyau wancan abin da kunya ba ta tare da shi zaka ga shi mummuna ne fa kaifa bil insani to bare kuma a ce kunyar a halin mutum take ai kaga halinsa zai yi kyau wannan hadisin mun karanta kamar sa a baya shine hadisin 469 hadisin Aisha amma ya taho da lafazi da ya dan bambanta annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma Aisha alayki bir rizqi yayi riko da sassauci kar ki zama mai tsanantawa fa innahu la yakunu fi shay'in illa zanahu wa la yunza'u min shay'in illa shanahu duk abin da aka samu sauki a cikinsa to zai yi kwalliya duk abin da aka ce babu sauki a cikinsa to yana ɓaci hadisin al muslim Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dada abin da muka faɗa daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب